يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله ويا حماة الإسلام وهراس العقيدة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna jaddada godiya ga Allah madaukin sarki da ya tara mu a wannan farfajiya a kuma kofar gidan mai martaba sarkin akko Allah madaukin sarki ya kiyaye shi ya kara kare shi ya kara ɗaukaka shi wanda yake ba don komai muka taru a wannan wuri ba sai domin gabatar da wa'azi da kuma ƙara jaddada zumunta da ke tsakaninmu da 'yan uwa na jihar Bauchi wanda wato da jiha guda ɗaya ce gaba ɗaya har da Gombe ci gaba irin na zamani ya haifar da wa'annan jihohi suka zama guda biyu to amma duk da haka alaƙa ta musulunci babu abin da ya same ta shi yasa ake ci gaba da yin wannan wa'azi na zumunta da haɗin gwiwa muna fata wannan zumunta da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu na jihar Bauchi Allah maɗauki sarki ya dorar da ita duk wanda ya ga yadda suka kwararo suka shigo cikin wannan jiha mu, malamai da shugabanni da 'yan agaji suka yi jerin gwano a motoci da lasifika ana karanta alkur'ani mai girma abin yana da ban sha'awa kwarai da gaske wannan alama ce ta cewa ba mara rabuwa irin ta jihohi kawai ba hatta geographical boundaries da ake da su da suka rarraba mu zuwa ƙasa-ƙasa to wannan rarrabawar ba ta rarraba mu a addinance ba har yanzu muna nan tsintsiya maɗaurin kiɗe kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarni Allah ta'ala ya samu dace wannan wuri ba yau ne ranar da muka fara gabatar da wa'azi a wurin ba dama wa'annan manya-manyan filaye da kuke gani a kofar sarakuna makasudin barin wa'annan filaye abubuwa ne wato kaman guda uku abu na farko shine a tara mutane domin a gabatar musu da wa'azi abu na biyu shine a tara mutane domin watakila an samu wani mazinaci ya yi zina za a tsayar masa da shari'ar musulunci wato za a masa bulala ɗari a gayyato mutane a wannan fili a shashi bulala ɗari al'umma tana kallo abu na uku idan mai martaba sarki yana da wani sako da yake bukatan ya isar wa jama'a sai a tara jama'a a waɗannan filaye domin a isar da wannan sako wannan shine makasudin da ya sa aka ainihin tana da irin wa'annan filaye Allah ya sa wa'annan filaye su ci gaba da aiwatar da abin da aka tara su domin su dan uwa malam Sadi kusan ya riga ya kammala wa'azi ya tunatar da mu abin da ya shafi makomar mu akan wajibi mu koma zuwa ga Allah ya kuma karanta mana wasu ayoyi da suke dauke da haƙoƙi wa'anda Allah maɗaukin sarki ya wajabta wa bayi Allah ya ba mu ikon sauke wa'annan haƙoƙi bai wuce na ɗanyi yi ta'aliki kaɗan akan wa'azin da malamin ya gabatar ba